ina maraba da iyaye mata da kuma maza da suka samu halartar wannan tafsiri na yau asabar sha uku ga watan ramadan hijira shekara ta 1445 a sati da ya gabata ya dace mu fara wannan darasi ranar asabar amma saboda yanayi na zazzabi allah bai kaddara na samu zuwa ba sai dan uwa gwani abdullahi abba ya gabatar da darussa a ranar asabar da lahadi yau kuma cikin taimakon allah allah ya bani ikon zuwa wannan wuri mai albarka insha allahu ta'ala don ci gaba da darasi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu a wannan wata na ramadana muna roƙon allah ta'ala ya amsa mana dukkan kyawawan ayyukanmu wuraren da muka kuskure a matsayinmu na 'yan adam allah ta'ala ya yafe mana iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu muna roƙon allah ya yi rahama da jinƙai da gafara da yafiya zuwa gare su mu da muke raye a duniya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu kan addininsa ya ɗauki rayuwarmu a kan imani muna ƙara ƙasƙantar da kai da roƙon Allah ta'ala ya yi wa zuriyarmu albarka fitintinu na zamani Allah ta'ala ya kare su daga gare shi jarrabawa da ake fama da su kala-kala a wannan ƙasa tamu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana. tun daga jarrabawa ta sace mutane jarrabawa ta kashe mutane jarrabawa ta kuncin rayuwa wajen abin da za a ci ko abin da za a sha ko wajen da za a zauna ko tufafi da za a saka ko magani da za a saya ko kudin makaranta da za a biya wa yara dukkan wani wanda wannan ya gagare shi muna roƙon Allah ta'ala ya sauwake masa daga kofofinsa masu albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala addu'o'i da muke yi a wannan wata na Ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayu alƙayyum ya Allah dukkan wata ni'ima da muka roƙa daga ni'imominka Allah ka ba mu dukkan wata fitina da muka nemi kariya daga cikin ni'imominka Allah ta'ala ka kare mu daga gare ta da ni'imar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wasu 'yan uwanmu da ke cikin wani damuwa ko ina suke a duniya Allah ta'ala ya cire su a wannan damuwa waɗanda suke neman alkhairi ko ina suke muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa su da wannan alkhairi din a bara tafsirin da muka yi da iyaye mata shine suratul mulk wato tabarakan alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ita muka yi daga farko zuwa ƙarshe a wannan masallaci sannan kuma mun gabatar da tafsiri ɗin da harshen turanci ne a yau an sa ni tsaka mai wuya Shi ne na fi sha'awan yin tafsiri na safiya da turanci na yamma a yi shi da hausa tun da shi addinin ba namu ne mu kaɗai masu jin hausa ba har masu jin turanci wanda ba sa jin hausan suna da haƙƙi na su koyi addini duk da ba nan ne kadai ake tafsiri ba akwai wasu wurare da ake iya yi amma na shiga tsaka mai wuya irin takaddu da aka yi ta turowa na cewa a cikin darasi da ake yi wanda suka zo zahiri akwai da dama iyaye mata da sukan ɗauko iyayenmu mata daga gidajen su yi ramadan da su su kuma ba sa fahimtar komai na turanci in suka zo sai dai samu ladan zama kuma ana sha'awar su samu ladan karuwa ba ladan zama a ji karatu kadai ba a fahimta ba to sai a gida na ake debate da ni cewa ai waɗanda suka zo wajen fizikali suke so su samu ladan jin su fahimci karatu su kuma yi aiki da shi da aka kawo su daga ƙauyuka ai sun fi haƙƙi a kan wanda zai ji a midiya ko wanda zai ji a wata kafa ta daban wanda shi bai zo ba. to wannan ya sa ni a tsaka mai wuya amma dai bari na gwada na ga mutum nawa ne a nan wurin kada a ji kunya a bayyana mutum nawa ne ba sa jin turanci a ɗaga mu gani a nuna kai ina so na gani a nuna kai kada a ji nauyi nawa ne to mutum an ka gama irgawa ok an samu sha takwas mutum nawa ne kuma ba sa jin hausa daya biyu <laughs> so wanda ba sa jin hausa nawa ka samu a ramma da ka irga wanda ba sa jin hausa ko su biyu wanda ba sa jin turanci fa su goma sha takwas na yi ƙuri'a na ɗaura kaina kenan ashe da ma ban yi ba <laughs> eh a yi da <laughs> bayan ƙuri'ar ma sai kun ƙara bayani to Allah ya rufa mana asiri kamar da muka saba a wannan tafsiri na safiya ko hantsi ko rana muna yin tafsiri ne mukan zaɓi sura ɗaya mu yi ta daga farko har ƙarshe so a wannan karo karatun da muke da shi saboda sati ɗaya da aka yi missing mai iya yiwa ne ba za mu iya yin sura duka ba sai dai in mun taƙaita bayanai kula ga wannan zan yi kokari na ga an takaita bayanai an kira iya al'amarin da ke da matukar muhimmanci ne muna fatan insha Allahu ta'ala mu yi tafsiri daga suratul mulk sai wace sura na'am daga suratul mulk ta kasa sai wace sura suratul qalam Allah ya muku albarka so ina ga aran ma sai mu tashi akan suratul kalam din da mun yi mulk shekara da ta gabata wannan kuma ba iya nufin za mu ci gaba da jeranta ba ne sai dai kawai munasaba da ke ciki da kuma darussa da ke ciki insha Allah ta'ala Allah ta'ala shi samu wanye lafiya suratul qalam ita ce sura ta 68 daga cikin jerin gwanan surorin ƙur'ani idan aka fara irga su daga sama in an faro daga suratul fatiha bakara ali imrana nisa'i ma'ida an'am a arab in an gangaro to suratul qalam ita ce sura ta 68 suratul mulk da muka yi shekara da ta gabata ita ce sura ta 67 suratul qalam na da ayoyi ɗaiɗai guda 52 ne insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci na karanta wannan sura a wannan shekara Allah ta'ala shi samu wanye lafiya bismillah gwani abdullahi abba a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa hmm. وأعلم Allah ta'ala ya ce nun walƙalami wa ma yasturun wannan sura ta nun walƙalami wa ma yasturun ita ce sura ta 68 a ƙur'ani kuma a magana mafi inganci na magabata kamar Abdullahi ibn Abbasin radiyallahu an yan bayansu kamar Imam Ibn Kathir rahmatullahi alai sura ce makkiya sura makkiya ita ce surar da aka saukar da ita gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hijira daga garin makka zuwa madina so dukkan sura da aka saukar qablal hijira sunanta sura Makiya wato asalinta yar makka ce ana nufin yar makka ba wai kawai wanda aka saukar a makka ba ana nufin wacce ta sauka qablal hijira in an ce madaniya kuma wato yar madina ana nufin wacce aka saukar bayan hijira don ita makkiya wata da aka saukar gabanin hijiran ba a garin makka ta sauka ba fiyayyen halitta ya fita a garin aka saukar mar ita amma ya fita ne amma bai hijira ba ta madina zai iya wa an saukar da ita ne a wani gari ba madina ba amma dai iya bayyana bayan hijira ta sauka don haka ta'arifi mafi inganci definition mafi inganci shine makkiya qabla hijira wa madaniya ba'da hijira. don haka wannan aya sura an saukar da ita a garin wato gabannin fiyayyen halitta ya yi hijira ne daga garin makka zuwa madina wanda wannan kuma ya kunci kusa shekara goma sha uku na musulunci daga farkon wahayi zuwa kamar shekara goma sha uku na farkon musulunci wanda mafiya yawa abin da aka saukar a lokacin da da alaka da kaɗai ta allah kiran mutane zuwa ga addinin allah nuna musu hatsarin shirka nuna musu hatsarin bautan wani abu koma bayan Allah nuna musu hatsarin girman kai da taurin kai akan gaskiya da makamantansu baya ga wannan suratu nun wal qalam ana iya kiranta da suratu nun ana iya kiranta da suratul qalam duka biyu tana iya amsawa baya ga wannan tana daga cikin surori waɗanda aka saukar da su a farko-farkon musulunci wato ba ma daga dadewa a shekara goma sha uku na makkan ba a'a daga farko farko saboda muka dauki kamar kauli na imamu suyuti rahmatullahi alai ya ce ita ce sura ta biyu da aka saukar a ƙur'ani ga baki ɗaya a sura 114 a fahimtar imamu suyuti rahmatullahi alai wannan ita ce sura ta biyu sura ta farko da ta sauka ita ce suratul alaq ikira bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq wato sura ta shida a cikin jerin gwanan surorin qur'ani sai ta biyu kuma suratu nun wal a fahimta ta imam ibn kathir rahmatullahi alai shine ita ce sura ta huɗu da aka saukar a qur'ani a cikin surori ɗaiɗai guda ɗari da goma sha hudu wannan ita ce ta hudu bi ma'ana in mun ɗauki ma ta hudun ne ta riga sura ɗari da goma a ƙur'ani sauka sau da aka a jerin gwanansa da aka ta farko ita ce suratul alaq ta biyu kuma suratul mudathir sai ta uku suratul muzammil sai ta hudu suratul qalam so a duk nisan da magabata suka kaita wurin ƙara wa juna ilimi akan saukanta ba ta wuce sura ta hudu da aka saukar a cikin ƙur'ani ba baya ga wannan tana daga cikin surori waɗanda harafin da ta fara da shi shine harafin da ta kammala da shi ta fara da harafi na nun a matsayin alharful muqatta sannan ta kammala da harafin nun wa ma huwa illa zikirun lil'alamin. so da aka ta fara da nun ta kuma kammala da nun a aya ta hamsin da biyu yana da wahala ka samu surori a ƙur'ani kaga sun fara da harafi sun kammala da harafi amma nun ta fara da babban harafi na nun ta kuma kammala da harafi na nun kalmar nun da ta fara da shi irin waɗannan asali da suke zuwa ko su zo da harafi ɗaya kaman nun kaman sad kaman qaf harafi ɗaiɗai ne ko kuma misali harafi biyu kaman yasin ko harafi uku kaman alif lam ko alif lam ko sama da haka irin waɗannan ana kiransu alhuruf huruf wato haruffa ne wanda suke an yayyanka su wannan kuma iya daga cikin mu'ujiza miracles na ƙur'ani is one of the major miracles of the Quran shine Qur'ani ba larabe ne da larabci yake magana kuma larabcinsa mai sauƙi ne larabcinsa mai mu'ujiza ne tare da wannan sai a ɗauko wasu letters na larabci sai a buɗe a farkon chapter kuma koda ba larabe ne ya karanta bai san ma'anarsu ba shi yasa a tafsiri mafi inganci shine in an zo sai a ce Allah shi ya san me yake nufi da wannan don me don ƙur'ani mu'jizarsa ta nuna mana gajiyawanmu na 'yan adam duk yadda muka fahimci tafsirinsa akwai abin da Allah ya ɓoye ilimin mutum bai sani ba in ma mutum ya sani sai dai kawai magabata wada ya tunanin ina zaton kaza ne wane ce ina zaton kaza ne amma ba a yaƙini ba yanzu nun walƙalam daga cikin magabata akwai masu cewa nun tawada walƙalam da alƙalami amma ba wani nassi aka rike da shi aka dogara ba fahimta ce kawai tunda an kira alkalami ai alkalami yana aiki da tawada amma a magana mafi inganci in mun ce nun sai mu tsaya mu ce Allah ne kadai ya san me yake nufi da wannan wannan ba kasawa ba ne, saboda me ban sani ba rabin ilimi ne ibnu mas'udin radiyallahu anhu na cewa man su'ila an ilmin ya alamahu falyaqul fa in lam yakun ya'lam falyaqul wallahu alam fa inna min al-ilmi an yaqula al-insanu wallahu alam fi ma la alam. wanda aka tambaye shi ilimi ya sani ya faɗa wanda bai sani bai ce bai sani ba saboda cewa ma ban sani ba iya daga cikin ilimi mutum ya amince bai sani ba kuma bai sanin ba sannan ya yi itirafi ya ce ban sani ba shi ma wannan ilimi ne mafhum tayyib don haka nun Walƙalami. Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da alkalami ina rantsuwa da me da alkalami wannan wawun ɗin sunanta wawul ƙasaf shi yasa alkalami ya ɗauki kisira saboda an rigaye shi da lamul qasab Allah ya ce ina rantsuwa da alkalami kalmar alkalami a nan da Allah ta'ala ya ce yana rantsuwa da shi yake nuna mana daraja da girma da ɗaukaka na alkalami wannan ya sa daga cikin magabata suna da maganganu biyu akan menene Allah ta'ala ya fara halitta kamar imam al-zahabi imam ibn kathir da makamantansu Allah ya musu rahama sun yi maganganu da dama akan menene farkon halitta a duniya wasu daga ciki suka ce shi ne al'arshi al'arshi Allah ya fara halitta na biyu kuma suka ce alƙalami ne abin da Allah ta'ala ya fara halitta wanda suka ce alƙalami babban dogaransu shine cewa akwai hadisi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa awwalu ma khalaqa Allahu alqalam faqala uktub faqala ma aktubu faqala uktub ma huwa ka'in ila yawmil qiyamah wannan hadisi iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 3319 hadisin yace farkon abin da Allah ya halitta shine alkalami da Allah ya alkalami sai ya ce masa yi rubutu sai ya ce me zan rubuta sai ya ce ka rubuta abin da zai faru bisa ga kaddara ta har gobe kiyama so wanda suka rike wannan shine dalil don haka matsala ce khilafiyya wasu suna rinjayar da al'arshi wasu suna rinjayar da alkalami shine farkon halitta magana na biyu shine cewa nun wal qalam nun na rantse da alkalami da wani alkalami Allah ta'ala ya rantse mafiya yawan malamai wasu sun ce shine alkalamin da Allah ya fara rubuta kaddara da shi na biyu kuma suka ce wannan jinsul kalam ne dukkan wani alkalami da ake rubutu da shi ya shiga ciki wannan shine tafsiri na ibnu abbas rahmatullahi alai babban malamin sheikh muhammad salih al-ufaimi rahimahullahu ta'ala allamatul qasim sheikh abdurrahman bin nasir bin abdullahi bin nasir sa'adi rahmatullahi alai yana cewa dukkan alkalami a duniya ya shiga ciki da Allah ya ce na rantse da alkalami. Alkalamin da ke hannunki ya shiga ciki wanda ke hannunka ya shiga ciki wanda muka bari a gida ya shiga ciki biro da ake riga ya shiga ciki maka ya shiga ciki Alkalami da ake ɗanɗana tawada da muke rubutu da shi a tsangaya shi ma ya shiga ciki fensil da ake rubutu da shi ya shiga ciki duk waɗannan sun shiga cikin walƙalam saboda a magana mafi inganci jinsi ne na alkalami. kuma alƙalami Allah ta'ala ya halicce shi da wani abun ban mamaki yanzu idan ɗauki alƙalami a nan ina rubutu ba sai na faɗi magana ba amma alƙalami sai ya rika rubuta abin da ban faɗa ba yanzu haka sai ɗauki alƙalami ina rubutu haka ko da haruffa na boko ko da rubutu na arabic haka ban yi magana ba amma ina iya rubutu ta yaya aka yi alkalami yake fahimta ya rubuta abin da baki bai faɗa ba wannan wani irin wata aya ce ta Allah ba sai mutum ya yi magana ba kina iya zama ki rubuta wasiƙa ko ki rubuta list na ce fadan da za a yi na ramadana ki ba wa driver ya sayo ko ɗan yaron gida ya sayo ba tare da bakin ki ya furta ba ki rubutu har ki kammala a sayo min kaza a sayo kaza a zuciya yake faɗa yaya aka yi hannu yake rubuta abin da baki bai faɗa ba kawai daga kullawa daga zuciya wannan shi yake ƙara bayyana mana ayoyi na Allah subhanahu wata'ala da ya sa ya rantse da alƙalami baka faɗa ba baki faɗa ba amma hannu yana rubutawa wannan babbar magana ne baki bai faɗa ba amma hannu yana rubutawa masana suka ce shi rubutu idan mutum yana yi kamar speech da language is being controlled by left hemisphere Anan nan brain ɗin mutum daga ka left hemisphere shi yake controlling dinsa, creativity kuma shine right hemisphere in mutum kuma yana rubutu da dama ne to left hemisphere shi yake controlling hannun dama wanda yake rubutu da hagu kuma right hemisphere nasa ne yake controlling hagu so da haka wanda yake rubutu da dama iya nufin brain dinsa ta bangaren dama wanda yake da dama ta ɓangaren hagu haka ake daukar abu dama hannun dama to hagu ne nan hannun hagu ɓangaren dama ne yake controlling so usually usually a mafiya yawan mutane left hemisphere shi yake controlling speech and language magana ko wani yare da ake fahimta sannan creativity kuma the other side shi yake controlling dinsa. so da aka rubutu da mutum yake yi da hannu bai yi magana ba Alkalami ya fahimta iya da alaƙa da brain dinsa ne mafhum tayyib don haka Allah ta'ala ya rantse da alkalami a nan shi yasa a wasu wurare a ƙur'ani Allah ta'ala ya kira alkalami ko a matsayin mufradi ko a matsayin jam'i a rama za ka ba mu misali.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 wannan mufradi kenan jam'i fa inda Allah ya kira alƙalami jam'i aqlam am ta'muruhum ذلك من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما ولو أن ما في الأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبواب Allah ya muku albarka a ramma a waɗannan misalai da aramma ya kawo mana muna iya ga wuraren da Allah ya kira sunan alƙalami a ƙur'ani na farko a wurare biyu Allah ya kira shi da alƙalam wato mufradi singular ƙwaya ɗaya a wurare biyu Allah ya kira shi da aqlamun jam'i na alƙaluma plural wato alƙalumma ko abubuwan rubutu na farko a nan nun wal wa wama yasturun Allah ya rantse ne da shi aya ta farko a cikin suratul qalam na biyu Allah ya kira shi da alqalam a cikin ikira a aya ta hudu ikira wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam alladhi allama shine wanda ya ilmantar da mutane rubutu bil qalam da alkalami alladhi allama bil kalami Allah ya ilmantar da mu rubutu da karatu ta bangaren me alkalami da ake rubutu da shi so da haka wannan shi ma alkalami ne mufradi sai aya ta uku da aran ma ya kawo mana da yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wannan akan kissar nana na maryamu ne lokacin da ake kokarin zaben wane ne zai yi renonta bayan haihuwanta sai Allah ya ce idh yulquna aqlamahum lokacin da suke competition na zaben wa zai rene ta kowa yana jefa alkalami a cikin ruwa a gawaye alkalamin sa zai tsaya kamar yadda yake cikin suratu ali imrana aya ta 44 sai na ƙarshe wanda wannan shi aqlamahum ya zo a jam'i ne sai jam'i na biyu shi ma ya ƙara zuwa cikin suratu luqman da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mai walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun inda duk abun da ke bayan ƙasa na bishiya za a mai da shi alkalami duk bishiya ice ta duniya ta zama alkalami to wannan anan ma aqlam ya ce a mai da su alkalumma ya zama plural duk bishiyar da ke duniya a mai da su alkalumma anan ma ya kira shi a jam'i kamar yadda yake suratul luqman aya ta 27 kenan so kula ga wannan waɗannan su ne irin wuraren da Allah ta'ala su ne wuraren da Allah ya kira alƙalami ya kira shi a singular wurare biyu ya kira shi a plural a jam'i a wurare guda biyu don haka Allah ya rantse da alƙalami da muke rubutu da shi kuma wanda ke ƙara bayyana mana ba a samun ilimi sai da rubutu duk wani magabaci za mu samu ya yi ta rubutu a rayuwarsa gabanin ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. in ma bai samu ikon rubutu ba to ya yi ta karatu da aka rubuta wani ya rubuta shi ya karanta so shi sa ala ayi halin ya dai amfana da rubutu din shi kansa ƙur'ani ai rubuta shi aka yi akwai jam'ul qur'an da aka yi akwai abin da aka fara rubutawa a rarrabe zamanin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam akwai zamanin abubakar ga zamanin usman bin affan radiyallahu anhuma so da aka hatta shi kansa ƙur'ani ɗin rubuta shi aka yi abin da aka rubuta shi ake kiransa da alkitab kamar yadda ya ce alhamdulillahi an anzala ala abduhilkitaba, kitaba walam ya ji allahu iwaja ayar farko a cikin kafi wannan misali ne kadai so kula ga wannan rubutu iya da muhimmanci a matsayin mu na ɗaliban ilimi ko da makaranta muka je ko jin tafsiri mu koyi ɗabi'ar zuwa da littafi da takarda duk wata fa'ida mai muhimmanci da aka faɗa mu rubuta ta saboda me ma hudifa farra wa ma kutiba karra a wajen mafiya yawan mutane in kawai mutum ji yayi abu ba tare da ya rubuta ba yana guduwa amma abin da aka rubuta yana tabbata akwai mutane da Allah ya musu baiwa suka dauki alkalami ko da majalisi suka je duk abin da aka suka rubuta ko ba su ƙara muraji'a ba ya zauna kuma duk mutum dan adam ya san abin da hannunka ya rubuta ya fi zama fiye da me fiye da abin da ka ji baka rubuta ba shi ya sa dukkan wani wanda ya haddan Kur'ani a tsangaya irin wanda da muke yi har yanzu akwai tsangayoyi ka zauna ka rubuta ƙur'anin da hannunka ka yi wasali da hannunka ka je gaban malami a maka darasu haddan zamanta na musamman ne daga cikin fa'idodin shine hannunka ya rubuta kowane harafi na ƙur'ani kuma ka yi wasali lokacin da kake rubutun karatu kake yi karatu kuma mai zurfi saboda bakin ka na kokarin furta abin da kake rubuta in ka zo wasali karatu ne kana duba ƙur'anin kana duba allonka kana yin wasali karatu ne so abin da hannu ya rubuta ya fi tabbata fiye da abin da aka ji ba a rubuta shi ba mafhum tsayyib don haka mu rika bawa rubutu muhimmanci don haka Allah ya ce walƙalami ina rantsuwa da alƙalami wa ma yasturuna da abin da mala'iku ke rubutawa na hukuncin Allah da ya umarce su rubuta sannan wa ma ya yasturuna da abin da mutane suke rubutawa a yau da kullum a cikin takaddu imma na ilimi ko na wani abu da ya shafi rayuwar duniya don haka wannan aya tana nuna mana muhimmancin ilimi musamman ta ɓangaren aiki da alkalami a rubuta shi yasa Allah ta'ala ya rantse mana da alkalami na'am Ma'anta بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون الله يتي ما بك كسنتي با ma baka kasance ba bi ni'imati ka dalilin ni'imar mahallicinka ya muhammad bi ba baka zama mahaukaci ba a wannan aya mushirikai ne a farkon musulunci suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi cewa shi mahaukaci ne wal billah babu jara'a da ta kai mutum ya duba annabi daga cikin annabawan Allah cika makin annabawa shugaban manzanni gaba ɗaya a jefe shi da hauka ai ba a yi adalci ba sun jefi annabi muhammad sallallahu alaihi da cewa shi mahaukaci ne wanda kuma sun tabbatar da cewa ƙarya suke yi zuki ta malla suke yi annabi ba mahaukaci ba ne wannan ke bayyana ko yau kike karantar da addini ko kake karantar da addini babu irin batanci da ba za a miki ba ko ba za a maka ba don me don kafa da gaskiya shi sa mai karantar da addini dole zo mutum mai haƙuri mai kawaici saboda me babu wata kalma da za a yi batanci da ita a yau ga mai koyar da addini face a zamanin manzon Allah sallallahu an gaya masa irinta an gaya masa mawaki an gaya masa kazzabun makaryaci duk wanda manzon Allah gaya an gaya masa mahaukaci an kira shi mawaki cewa ƙur'ani waka ne an kira manzon Allah da makaryaci ba makaryaci babban makaryaci an kira manzon Allah da cewa mahaukaci so da Allah akwai wani mutum da za a jingina mara wannan kalmomi a yanzu babu amma manzon Allah dukkaninsu da su da wasu ma fiye da wannan duka an jingina masa shi yasa Allah ta'ala ya kare shi ya ce ma an tabi ni'imati rabbika bi majinun bisa ga ni'imar da Allah ya maka kai ba mahaukaci ba ne. wannan tana mai da amsa ne ga waɗanda suka jefe shi da hauka aran ma za ka ba misali a ƙur'ani? wa ƙonu ya ayyuhallabi nuzila alaihi na innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin jazakumullahu khaira Allah ta'ala yace wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi in innaka la majnun wannan cikin suratul hijir aya ta shida Allah ta'ala ya ce wa ƙalu suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi zikiru. ya kai wanda aka saukarwa wannan littafin ambato wato ƙur'ani wa aka saukarwa annabi muhammad suka ce masa me innaka lalle kai annabi muhammad la majnun wallahi kai mahaukaci ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka jingina annabi wannan a hijir a nan aya ta biyu a hijir aya ta shida a nan aya ta biyu sai Allah ya ce ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun saboda ni'imar da Allah ya maka annabi Muhammad kai ba mahaukaci bane sai Allah ta'ala ya tunkuda hauka daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya ce laula lauma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin a aya ta bakwai a cikin hijir Allah ya ce in suka ce masa in ka isa ka zo da mala'iku in dai kai mai gaskiya ne mala'iku a turowa kowa a cikinmu mala'ika ya zo gidansa ya ce masa e da gaske ne kai ba mahaukaci ba ne kowane mutum ɗaya sai mala'ika ɗaya ya je gidansa wannan shi yasa shi kafircewa Allah ma geji geji ne mutane su kalubalanci Allah su kalubalanci annabin Allah kuma su rika kalubalantan sai an turo musu mala'ika don haka ma an tabi ni’imata rabbika bi majinun kai bisa ga ni'imomin da Allah ya maka annabi Muhammad kai ba mahaukaci ba ne. Allah ya masa ni'ima da yawa na farko ya masa ni'ima ta masa ɗan adam na biyu ya masa ni'ima tun a jahiliya mutum ne mai gaskiya mai riƙon amana mai tausayi na uku Allah ta'ala ya sake masa ni'ima ta zaɓensa ya zama musulmi ya kuma ba shi annafta da manzanci ya ƙara masa ni'ima ta inda ya zama cikamakin annabawa da manzanni Allah ta'ala ya ƙara masa ni'ima ta ɓangaren yana da iyali Allah ya ƙara masa ni'ima ta bai yi karatu ba bai yi rubutu ba amma aka saukar masa littafin da ya fi ƙarfin masu karatu da masu rubutu kuma yana iya karanta shi ni'imomi na Allah gare shi suna da yawa mu ma Allah yana mana ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kamar yadda yake cikin wani sura suratul nahl kenan aya ta nawa aya ta 18 inda za mu zauna mu irga ni'imomin Allah ba za su iya karewa ba to in dai mu kanmu ni'imomin da Allah ya mana ba za su kare ba to yayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ma anta baka kasance ba kai bi ni'imati rabbika da ni'imomin mahalicinka bi majnun kai annabi muhammad ba mahaukaci ba ne wanda ma ya jefe ka da hauka to ka ba da lokaci za ka ga sakamakonsa annabi muhammad ba mahaukaci ba ne wannan iya karantar da mu haƙuri akan karantar da addini in kana karantar da addini ko kina karantar da addini za a kira ki da mahaukaciya ko mahaukaci za a kira ki da mawaƙiya ko mawaƙi za a kira ki da makaryaciya ko makaryaci duk wannan da aka jingina mai ko jingina maka kada ya dame ku saboda me saboda annabi muhammadu ma an masa munafukai da mushrikai sun yi so shi sa kada ku damu in kuna karantar da addini duk wahala da ke ciki kada wani ya ji wani abu saboda me wanda ya fi mu daraja ya zo da addinin Allah ya tabbatar da gaskiyarsa duk irin waɗannan kalma na ɓatanci an jefe shi da su sallallahu alaihi wa sallam kuma wanda suka jefe shi ko a duniya ya fi su daraja shi ne hatsarin masu irin wanda za ga a duniyar ma su addinin addinin ba damun su ba wata za ta ce miki mahaukaciya ko munafuka ko makaryaciya ko mawaƙiya in kin duba sallah ta iya ba ƙur'anin nan ba ta da haddan izu daya. in wani ne ya jefe karshe za ka samu babu izu daya. sallar nan bai iya ba azumi bai iya ba ba wani abin da ya iya a rayuwa kawai addinin a baki ne so shi sa mutum sai zama mai haƙuri in mai harkar addini ne in aka ce miki mawakaciya sai ki dariya ki wuce abinki in an ce miki mawaƙiya ki wuce ki dariya abinki kada ya dame ki in an ce miki makareciya ki wuce ki dariya abinki saboda me saboda duk maganar yar adam ba za ta rage ki da komai a wurin Allah ba duk maganar dan adam ba zai rage ka da komai a wurin Allah ba iya magana ce ta baki kuma magabata suka ce in wata ta aibata ki to wannan magana ta fi a littafin ta na aiki za a rubuta gobe kiyama ba a littafin ki ba ne ba inda za a rubuta miki zunubi akan abun da wata ta faɗa a kanki ko wani faɗa a kanki babu duk wanda ya faɗi magana a duniya to a littafin sa na aiki gobe kiyama za a rubuta shi zai tsaya gaba ga Allah ya kara wannan ke ba ruwanki da shi mafhum tayyib na'am وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك للي كان دشي لأجرا لادا غير ممنون أي بمعنى غير مقطوع وإن لك للي غريك لأجرا أكوي لادا غير ممنون لادا ديكي بامي ينكي وابني ladan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya karewa yanzu da muke yin sallah duk sallar da muka yi iya da lada don shi ya koya mana sallah da muke azumin wata rabaza da iya da lada don shi ya koya mana ya zama sadakatun jariya ne gare shi yanzu da muke karatun ƙur'ani yana da lada duk harafin da muka iya da shi don me don shi ya zo mana da ƙur'ani yanzu da muke fassara ƙur'ani iya da lada don shi ya fara fassara ƙur'ani wa sahabbai har abin allah ya kawo shi zuwa gare mu idan muka yi sadaka iya da lada shi ya koya mana in mun girmama iyaye iya da lada shi ya koya mana in mun yi sadaka yana da lada shi ya koya mana idan mun yi magana mai kyau iya da lada shi ya koya mana in mun je kwantawa muka yi azkar iya da lada dan shi ya koya mana addu'ar shiga banɗaki iya da lada shi ya koya mana fita a banɗaki yana da lada shi ya koya mana addu'ar cin abinci yana da lada shi ya koya mana addu'ar kammalawa iya da lada shi ya koya mana addu'ar yin bacci idan muka yi iya da da lada dan shi ya koya mana yin suhur da muke iya da lada shi ya koya mana yin buɗe baki yana da lada dan shi ya koya mana shine wa inna laka la ajran ghayra mamnu kana da lada ghaira mamnun wanda yake baya yankewa har abada ladansa baya kariya don duk waɗannan ayyuka da muka yi sadakatun jariya ne nasa sadaka ce mai gudana shi yasa mu ma ya karantar da mu sadaka wacce take mai gudana a cikin hadisi na imam ibn majah rahmatullahi alai hadisi na 242 yana cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allama wa nafa'a aw waladan salihan taraka أو مصحفا ورثا أو بيتا لابن bana بنا masjidan bana بنا naharan نهارا أجرا أو صدقة تصدق به hayatihi حياته mautihi a wannan أن حديث موما tsira da aminci tabbata gare sai ya koya mana sadakatun jariya wato abinda ake cewa endowment ko kuma uninterrupted charity ko kuma ongoing charity shine sadaka mai gudana da in mun yi har mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. ladan zai ci gaba da gudana don ya shiga cikin man sanna sunna hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah daga ciki feyen Allah ke cewa da daga cikin abun da ke saduwa da mumini na ayyukansa na alkhairi bayan ya koma zuwa ga Allah na farko ya ce ilimin da ya koya ya karantar na biyu ko ɗa na ƙwarai da ya mai da ya samar ɗan da muka haifa sadakatun jariya ne na uku ko ƙur'ani da mutum ya bari ko ya fansa ya ba da shi a masallatai a karanta ko a makarantu na hudu ko kuma masallacin da mutum ya gina shi ma sadakacin jariya ne na biyar baitan libin sabil bana gidan da ya gina don matafiya sai na shida ko wata sadaka da ya yi da ita a rayuwarsa gabanin mutuwarsa wanda take wanzuwa duk waɗannan suna cikin sadakatun jariya da ladan baya yankewa shi yasa Allah ya ce wa annabi kada ka damu da jingina maka hauka da suke yi wa inna laka la'ajiran ghaira mamnun lalle kana da ladan da ba zai yanke ba shi kuma wanda ke jingina maka hauka ko kuma kai mawaƙi ne ko kuma kai makaryaci ne annabi shi kuma aibin da yake faɗa a littafinsa za a rubuta kuma aikinsa yake lalatawa don haka wa inna laka la'ajiran ghaira mamnun ladanka annabi muhammad baya karewa mu ma Allah ya mana baiwa da sadakatun jariya bayan mun bar duniya da ladan ba zai yanke ba ko mu rika tunawa da iyayenmu idan suka rasu ko da mahaifiyarki ko mahaifinki ko mahaifiyarka ko mahaifinka in sun rasu ba samu wani ayyuka na alkhairi ba mu dage mu musu abin da ya shafi kaman fansan ƙur'anai ana ba da su sadaka ko kuma gina masallatai ko gina masallaci ko gina gida da za a ba da shi waƙafi ba biyan haya fi sabilillahi a zauna a cikinsa ko kuma samar da rijiya ko bohol ko famfo duk waɗannan sun shiga cikin sadakatun jariya da ya dace mu yi wa magabatanmu ko da sun bar duniya insha Allah ta'ala ladan zai ta saduwa zuwa gare su muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yi wa iyayenmu ayyuka na alkhairi ninkin ba ninki kuma in mun yi ayyuka din muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa daga gare mu ya kai ladan zuwa gare su ran da muka bar duniya mu ma Allah ya ba wa zuriyar mu daman yi mana wannan ayyuka na alkhairi na'am wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka lalle kai la'ala wallahi kana kan khuluq menene khuluq ɗabi'a azim mai girma jam'in khuluq sai a ce akhlaq in an ce akhlaq shine jam'i na khuluq annabi kana kan ɗabi'a mai girma wato fiyayyen halitta iya da kyawawan ɗabi'u mutum ne mai gaskiya mutum ne mai haƙuri mai dogaro ga Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan taimako annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai yawan jinƙai ne yana da kunya sallallahu alaihi wasallam yana da tawakkali sallallahu alaihi wasallam yana da yaƙini sallallahu alaihi wasallam yana da yafiya sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi sallallahu alaihi wasallam dukkan irin waɗannan kyawawan ɗabi'u fiyayyen halitta ya mallake su shi yasa Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan kyawawan ɗabi'u ɗabi'u na taushin hali ɗabi'u na afuwa da yafiya ɗabi'u na tausayin mutane ɗabi'u na tausayin bayan Allah ba ka so kaga sun cutu a rayuwa Allah ya siffata annabinsa da kyawawan ɗabi'u amma sai kawo shi mufradi a nan wa kala la'ala khuluqin azimun lalle kai kana kan ɗabi'a mafi girma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka yi misali فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت na'am waɗannan misalai biyu a ran mai bamu na irin kyawawan ɗabi'un annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko cikin ali imran allah yake cewa fabi ma rahmatin minan allahi linta lahum ali imran aya ta 159 allah ya ce saboda rahamar allah ka kasance mai taushi gare su annabi ne mutum mai sanyin hali mai sauyin mu'amala bai da kaushin hali saboda rahamar Allah ka zama mai taushin hali saboda mai dalili fiye fiyayyen halitta kuma ya karanta da mu a hadisai da dama duk inda aka samu taushin hali akwai alheri duk inda aka tsananta al'amura kuma sai ka ga kishiyar alheri sharri da aka shi mutum ne mai taushin hali sai Allah ya ce walaukun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu min inda ka kasance mutum mai kaushin hali mai kaushin mu'amala da duk sahabbai sun watse a rauniyu da ba za ka samu kowa ba Allah ya ce fa'afu anhum ka yi afuwa gare su wasta gafir lahum ka roƙa musu gafara Allah wa shawirhum fil amri ka rika shawara da su cikin al'amura fa'iza azamta fata wakkal alallah in kai niyan yin abu kuma ka dogara ga Allah don Allah iya son mutane masu dogaro zuwa gare shi mu duba irin ɗabi'un fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanyin halinsa ya sa ana iya zuwa masallaci a gabansa a yi fitsari in za a daki mai fitsarin ya ce a rabu da shi ya yi ya kammala yana cikin masallacinsa a a yi fitsari ya ce ku bari ya kammala sahabbai za su dake shi ya ce a ku shi in kun bashi kuka dake shi ai zai kyamaci musuluncin na biyu kuma ba a gyara matsala ba sanda ya gaba fitsari ya ce zo ya zo shi ya ce ka nan ina ne ce bai sani bai ce nan masallaci ne ba ya halatta a yi fitsari a cikin masallaci waje ne na sallah da ambaton Allah da karanta Qur'ani a wurin ya juya ya ce ya Allah kamar rahama ni da muhammadu bayan mu biyu kada kai kowa rahama a duniya saboda mai saboda kyawawan ɗabi'unsa na tausayi da kyakkyawar mu'amala shi yasa ko da karantar da gyara kuskure sai an koyi yadda fiyayyen halitta yake in a yau ne mutum ya shigo masallaci fitsari ai sai ya sha dan karan duka ai ya shiga uku to kuma ba dai ba ne mu koyi dabi'u irin na fiyayyen halitta musamman mutumin da ya yi a bai sani ba Ba wanda bai fahimci addini ba ba ka gaba da shi ba ka sa ba ka aibata shi kyautata mu'amala kake gare shi mai iya yiwa Allah ya sa ya fahimce ka kuma Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ita ce aya ta biyu da aran ma ya kawo ko cikin wani sura sura ta tauba aya ta nawa zai zama aya ta 128 wannan ita ce aya ta 128 Allah yake cewa laqad haqiqa ja'akum ya zo muku rasulun manzo shine annabi Muhammad min anfusikum daga gare ku azizun alaihi ma anittum dukkan abun da ke wahalar da ku yana damunsa bai so ya ga mutum ɗaya a cikin damuwa ko yana wahala harisun alaikum me kuma kwaɗayi ne a kanku yana damuwa da nasarar bil mu'minina ra'ufar rahim ga muminai kuma mai tausayi ne kuma mai jinƙai ne wannan fa ne irin ɗabi'unsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗannan ɗabi'un ya yi dominatin duniya bai yi dominatin duniya da zagi ko da bakar magana ko da sharri ba a'a ya yi dominatin duniya ne da mai da alheri kuma ƙur'ani ya ce masa hudil afuwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin Allah ya koya annabi ya ce ka karbi afuwa wa murbil orfe ka yi umarni da mai kyau ka kawar da kai daga jahilai duk abin da kake kada ka biye wa jahili in yi wani abu Allah ya ce wa annabi kar ka biye wa jahilai wannan zai zama cikin suratul araf kenan ko aya ta 199 so waɗannan su ne irin misalai na ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗabi'unsa abun koyi ne gashi da kunya ko budurwa da take budurwa ta haƙiƙa mai kunya bata kai fiyayyen halitta kunya ba sallallahu alaihi wasallam saboda kunya iya cikin mafi muhimmancin ɗabi'u kyawawa na addinin musulunci iyaye mata sai a sa ido a tabbatar da cewa 'ya'ya da ake haihuwa sun tashi da kunya kunyan nan da muka tashi da ita ado ne rashin kunya kuma ba ado ba ne saboda duk inda aka samu kunya akwai imani duk inda aka rasa kunya babu imani karki zauna kina zaune a gidanki yarki na rawa tsirara tsirara a tiktok tana watsawa duniya tana kallo ba haka aka koya miki ba kuma ke ba ba haka iyayenki suka tarbiyyantar da ke ba waɗannan al'amura da ke rasa raba 'ya'yanmu da kunya dole sai an sa ido a kansu me yara suke a tiktok me suke a twitter me suke a facebook me suke a instagram ba fa haihuwan ba ne tarbiyyantarwan ne aiki kuma har ga allah tarbiyya tana da wahala saboda technology yana wahalar da iyaye waɗannan ƙere-ƙere da na'urorin suna wahalarwa allah ya taimaka a shekarun baya tarbiyyar da sauƙi saboda babu su babu wannan ƙyale ƙere amma a yanzu kina zaune ba ki sani ba sai da tura miki hoton yarki ko bidiyon da tana rawa a wurin da bai dace ba da kuma irin kayan da bai dace ba allah ta'ala ya kare mu daga wannan allah ta'ala ya ba mu ikon yi wa 'ya'ya tarbiyya ta addini mai kyau na'am Fasatu busiru المفتون فستبصر Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa da ya ce ma'anan wannan aya fasatu busiru wa yubsirun shine fasata alamu wa alamuna ne wato da sannu za ka sani su ma da sannu za su sani shine fasatu busiru wa busirun. da sannu za ka sani da sannu za su sani wato wannan abin da ke bayyana mana shine annabi karka tsaya musu da makiya gaskiya ai akwai ranar ƙindillanci dillanci wace rana kenan ita ce ranar ƙiyama. a ranar ƙiyama ai abu zai bayyana a nan duniya ma Allah yana iya bayyana tun da ya ce fassa tubusiru tun a nan duniya Allah zai iya yi so da aka kayi haƙuri nan gaba kaɗan da kuma a filin ƙiyama. za ka gani za su gani ba kawai ana magana a kan ganin ido ne kadai ba sai dai ana nufi a kan ganin ido da kuma gani na abun da zai auku ko kuma jin abun da zai don wani abun ba gani za a yi da ido ba ji za a yi cewa ai kaza ya faru so shi sai Allah ya ce fasatu busiru wa yubsirun wannan qur'ani yakan zo da irin waɗannan lafazi irin a ce bari mu ga me zai faru gobe me zai auku lokaci kaza akwai misalai irin wannan a qur'ani Saye alamu na wajen mahilkan zabu ashir. Saye alamu na gadon mani ka zabu ashir. Wannan wanne sura kenan? Suratulkamar kenan zai zama. Ta ashirin shida. Allah Ta'ala ya ce, "Saye alamu na gadon, za su sani gobe ƙiyama." Mani ka ashir, wanene maƙarya cin nan da suke magana? annabi suka ce masa makareci sai Allah ya ce ka ce za su sani gobe wane ne kazzabul ashir kazzabul ashir iya nufin shine makaryaci mai girman kai ko makaryaci mai alfahari da jiji da kai haka suka siffata annabi cewa annabi makaryaci ne mai jiji da kai mai girman kai sai Allah ya ce a ce musu gobe kiyama za su gane me suka faɗa shi yasa duk kalmar batanci babu wanda ba a jingina wa annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin karantar da addini amma bai taba damuwa ba kuma bai taba tamkawa ba sai ya ci gaba da karantar da addinin waɗanda suka aibata shi famarabi rabihat jaratuhu sun yi kasuwancin da ba su ci riba ba a cikinsa Allah ta'ala ya kunyatar da su kuma ya kaskantar da su ya ɗaukaka annabi a rayuwarsa bayan rasuwarsa Allah ya ɗaukaka shi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ba ma rabuwa da cewa sallallahu alaihi wa sallam wannan shine makaman mahamudan da Allah ya ba shi yasa duk magana ta ɗan adam gare ki duk maganar wata gare ki da ce miki mahaukaciya ta ce miki mawaƙiya ta ce miki matsafiya ta ce miki boka ta ce miki makaryaciya ta ce miki mayaudariya matukar baki ba kada ya dame ki duk abin da take faɗa a littafinta na zunubi ake rubuta gobe kiyama ranar kiyama za ki gari barki in har tana da aikin alheri da ta yi su za a ɗauko a baki in suka ƙare kuma sai a fara ɗaukan zunubinki ana ƙara mata ko a ɗauki zunubinka a ƙara masa don haka sai alamu na gadan manil kazzabul ashir Allah ya ce gobe kiyama za su gani me zai auko don haka sun jingina wa fiyayyen halitta dukkan nau'in batanci Allah ta'ala ya kare shi saboda yanayi na lokaci ina ga sai dai mu yi haƙuri mu tsaya aya ta biyar ɗin gobe sai mu haɗa ta da ta shida insha Allah ta'ala sai mu ci gaba gobe lahadi idan Allah ya kai kwanan mu don an nuna mu lokacin ya riga yayi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 marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda ba su da abin da za su ci Allah ta'ala ya ba su waɗanda suke neman haihuwa Allah ta'ala ya ba su mai albarka waɗanda suke da matsala da abokanan zamansu maza ko mata Allah ya daidaita tsakani Allah ta'ala ya saba hali dukkan abin da muke neman a wurin Allah duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala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 kowa ya kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu